الرحمن الرحيم نعم فصل رجع في حكم فاسد النكاح سجون حكم سان باتشان اوري نعم. وما يتعلق به لا بين ذكر نعم. وفاسد النكاح مهما وقع فالفسق فيه او خلاف شرع وفاسد النكاح باتشان اوري مهما وقع كل شيء او falfasko fihi budewa a ce an bude wannan aure auta lafi ko a yi riskar da ko a yi riskar shari'a an shara'anta shi ko dai ya zan an bude shi mm. gaba ya ta yi mm. ko kuma a yi riski abin da ya zan ya kasa da sai wanda ka mai lalacewa mm. to an shara'anta shi kuma a ce sadaki bai cika ba kaga na sai a sai a yi riska sai a ce da cikawa bai kai an ce ai bai kai ruwan dinari ba mm. abin da ya bai dubu goma a ce mm. to karu dubu goma shi a mm. aure sai ya tsaya fama fasaduhu ya khusu aqdahu fa fasquhu qabla al-bina wa ba'dahu fama fasaduhu a wannan da bacin shi ya zamo ya khusu aqdahu ya ke ban shi kulle shi tun da an kulla shi ma ke batacce gaba an ce ai ma ba sadakin gaba ɗai ba hmm. fasquhu to bude wannan sadaure qabla al-bina'i gabanin biko ko. ba'da da bayani ko an ce a ta cika idda ba Ba ta cika idda ba an ka daura aure hmm. ko kuma kamar an ka ce an yi ba sadakin gaba ɗai ko ko an ka ce an yi abin da sadakin bai cika ba to wanda ya zan akan dai babu sadakin gaba ɗai hmm. ko kuma a'a ta cika idda ba to shi wannan budewa sane sa ta hanyar shi gaba ɗai ta zan wajibi shi ba riska ne mm. tunda dole shi auren ya tai ko an take ta ko ba take ta ba mm. wannan auren babu shi sai sai ta koma ta yi sake idda mm. sannan ta yi idda cikakka sannan sake daura mata in ma zama da wancan kaga ta da idda ta yi ne ga waccan da bata shiga kuma ga wata an kara mata da mutane وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باقي وما فساده auren da bacin shi ya zamo min sadaki ta fuskar sadaki ne da bai cika ba fa huwa bi mahar al misli shi baki shi na nan warzaji amma bi mahar al misli da sadakin taukata ko ko an daura auren ba sadaki hmm. to ga ba ke ta wato sai a dawo a fata sa a yanka musu da sadakin tauka shi kenan aure ta fata ko ko an kace bai cika ba hmm. sai da cikawa aure sai shi wanzu وحيث درء الحد بالحق الولد في كل ما من النكاح قد wa haisu dar'ul hasd yayin da turewa turewa haddi hmm. ga shi marka shi miji na'am yalhaqul walad yazan shina riskar da da ga shi miji hmm. fi kulli ma minan nikahi kullu ma fasada fi kulli ma fasada bacin hmm, nan nikahi na duk auren nan a ce ana riskar da da ga shi bai zan ba kamar a an yi wanda ya zan idda bata cika ba ka gani ko ko an ɗaura shi ba a cika sadaki ba hmm. kaga wannan ana riskar da ɗagare shi hmm. to kaga to wannan kuma ba dama wanda wannan taki ai da jama'a sun shaida hmm. sun shaida an aura mai ita to kaga wannan ba za a yi a ya yi zina ba akan aure an ka san yayi sai dai auren kun ba ta ce to kaga wannan shi yana turan mai da haƙƙi kuma zai tabbatar mai da kanshi inda dai shi ba auren amma kuma ga ɗan an samu to ɗana nan na nahi kuma ba shi da haddi sai dai daga auren a buɗe shi kamar da kamar idan misali irin wanda ya zan ba ta cika yadda ba an ka ɗaura aure kuma na take ta cikin wannan hali to kaga ba ya auren to kuma sai shi ya samu ɗan shi ne ba ya mai haddi ya zina tun daga juma'a sun shaida aure ne to amma aure kuma babu shi wani ce sun sha nono guda ka ni shi ma kan an ce ai sai da baya har ya take ta sai ga shi har ciki ya samu an ce ai sun sha nono guda kaga ba auren amma kuma cikin da an ka samu ba a dama to kuma ba a yi mai haddin ya sai walillati kana bi hastim ta'u sadaquha laysa lahu na'u walillati kana bi hattin ta'u yana ga wanda jin daɗi ya zamo da ita yar zan yau ba ta ke sun kaɗai ta an yi wasanni da shahe-shahen yake hmm. to sadaku ha to sai ya zan kuma sadakin ta shi kan wannan da ya ta Na da ya salahun tina bai da ikon hana da shi tun da an ji daɗi da juna tun da ba ta ke an kai amma ya wajen da a ba ta sanar saboda to da an kai an ji daɗin kaɗaituwa da hankali an ji daɗin wasanni da an kai da wasu wasu babu babban maganganu da an hankali na jin daɗi والعقد للنكاح في السر تنك ولو باستك ولو بالاستكتام والفسخ يجب والعقد للنكاح kulli ga aure fi sirri na koye a ce shi ne yanzu ma ka san mutane in sun ajiya kaza kaza za a yi shehu za a yi maganganu to a ce to yanzu a daura aure amma koye kada ka aka kada a sani sai bayan ta a ta dan jima da ake san a ji to wannan wannan auren shi gashi nan an yi san shi an yi san shi ولو باستكتام shi ko da da ɓoye wani shaidu ko da shaidun a ce su ɓoye mm. wal fasqo yajib to wannan bude wannan aure ya zama ji a koyan auren boye mm. wanda ko ko ta shaidu ne ko ta fuskar su ga su ma'auratan a ce a boye ka a san kowa an ka daura ma aure kuma ko ko a ce a'a shaidu ma kasu ka ko shaidu kasu hari mm. ga wanda aka daura mu mm. wannan an buɗe wannan abu mm, an nisance shi والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار والبضع والبضع tsoka بالبضع da tsoka هو shi a auren shigari wato musu gure ba ni taka shina da ƙauna shi ma shina da ƙauna mm. ya ce ka aura min ƙauna kawai ce ya ka aura mm. to shi ne a tsoka da tsoka mm. sannan ce ba sadaki abinda zan kai shi na kai riƙe sadaki ka ni in riƙe nan shi kenan mai an yi gurguri to da ya sadaki gashi nan mm, wa qaduhu kullum wannan aure da haka salahu qirar ga qarar ba tabbata da shi an bude wannan aure mm. ko da yawan ga da yawan da wannan ko wani wanga da kawai wanga duk dai abin da zai zan cewa an ya zan kamar kuluri kuma ya zan babu sadaki tsakani mm. to wannan auren babu shi wa ajaluka li mahama mahama aghfala قبل البناء والفسق فيه أُمِلَ وأجل الكالي وأجل الكالي وأجل الكالي نعم كالي با مدة آه الكالي مدة با كالي با كالي الكالي نعم أكرمك الله كالي باب الكالي كالي با كالي wajen likali hmm. ajalin bashin sadaki ko dai gaba ɗaya ko ko wani sashi to ma'ama kofala kofala hmm. ma'ama kofala mahama mahama kofala ko yaushe an karau kana da bare an ga ba a ci garar da za a bayar ba hmm. ko ko an kai ta batun gaba ɗaya to kablar dina tun ga gabanin biko alfasqu fihi da wannan aure ko umila a aikata da shi an daura aure sai umila ko umila an aikatar da shi na farko a umila saboda wannan auren babu shi an buɗe shi tunda kada tun zaman mi za ta ba sadaki ko ayyana ba a yi ba to ko shi an kai shagaltu da wannan ba a ce kuma ga ran da za a bai ba ko da je ka ya sadaki amma an ci ba ran da za a bai to duka wannan aure an buɗe shi hmm. وما ينافي العقد ليس ليس يجو عليك ليس يجو علو شرطا وغيره بطوء يقبل نعم وما ينافي العقد إيه، من نقول ان كل اولي وان دعاء ما تي انا ايش اباي كوكو توزك اتتشي اه بات آه، يا آه. نعم. ليس يجعل شرطا شو لم بقى سيبيزان انا سيياش بشرطي نعم. اسي سيبابو إيه، شكا سيياك تاتبات كمت da ta ce to ni ina auren ka amma ni tare da uwata nake kun kauna ta hmm. in kana aure na to da ita nake kun ba da za mu rabu hmm. a ce shi a sharaɗi hmm. sharaɗi ne an kulla sai in ya sai ya yadda ko ko ita ta ce to ina da tsohuwa eh, eh, eh, yawa ya shi ne nata ne ko ko shi ya ce to ina da tsohuwa kuma ina da yan yara in kina so na to a yi dawa a daura aure da wannan sharaɗi baki ki ba ki dama kuma ki ce ba ki zama da su shi da mm. kowace an ka irin wanga a an ka sa irin wanga sharaɗi mm. to wa gairuhu da wani wannan ma ko ya dauki sai shi to ke za ki rika kaza za ki dauka nauyin za ki rika imanci mani mm. masala to yuqbalu eh? yuqbalu bi tawin yuqbalu yuqbalu eh ana amsa amma bi tawin sai yarda shi shi ya yarda ko ko ita zai yarda amma bisa yarda shi ya ce ce a wannan ba na ba ba ba ne da dame kenan ba shahe ke ba eh, to ko kuma shi ko kuma ita ta ce ah, dan dan to in in ta tsohuwar sai na sha ban zama da ita ne na tar da tsohuwar ka ko ko yan yaran ka to wannan ka ga bisa yarda kenan to in bisa yarda ne to an yarda ya tabbata hmm. amma in ba bisa yarda ba bisa lizim ta mai in ba in ba idan babu auren to wannan shi wannan sharadi ya sa abu wannan aure ana buɗe shi ko an yi shi balle ma za a hana yin ne ويفسد النكاح بامتناع في عقدته وهو على الطريق في ويفسد النكاح انا انا باتر انا باتر da aure shi ne yufsidu nikah ko ana batar da aure kuma shi aure yana bashi hmm. bimtina saboda hanuwa في عقدته كوليش وهو على الطوب أما ala يزن amma in ya zan yarda ne ya fito fiye wani abin da shi inda ya zan ba dole ba mm. an ka ce sai an sai an sai dole ne sai ya yarda mm. ko ko ita sai ta yarda mm. wannan shi ma a kore ana ban tabbata ana ya hure shi amma in ya yarda shi da kai zai ce to ni na ɗauki ɗauki duk wata zai iya zai iya ma ka za a ce wani bisa ra'ayin kai ne halatta amma ba a ce to in ya ka aure to shi a ɗauki mai gidan nan fa shi a ɗauki da nauyi sai in kana ɗaukan nauyin kullum za ka ba da abin da za a harka gidan nan hmm. ina wata allura to ai shi ne da kai ne ce to ke bani wannan ba ba ta ki bane ce ni ni na dora ma kai na wannan in dai har aure ne to ni kuma za ki ga gwargwaron hali zan dauki wani sashi na matsalar gidan amma ci sai ya dauka to na ba ba ba kuma ya sa an hmm. bi